القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل من الطيب yana mana bayani akan fa'ida ta saba'in da biyar a cikin fa'idojin zikiri inda ya kasa mana fa zikiri gida-gida muna bayani akan alhabar alhabar wa anin rabbi tabaraka wa wata'ala bi ahkami asma'ihi wa sifati ba da labari daga Allah a game da siffofinsa maɗaukaka da kuma sunayensa waɗanda suke mafiya kyau yana mana bayani cewa lokacin da mutum yake ba da labari a game da siffofi da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to abu uku yake nau'i uku ne akwai hamdun akwai sana'un akwai majidu ko to shine sai yace falhamdulillah kaga yaban Allah al-ikhbaru anhu bi sifati kamali shine da labari a game da Allah bi sifati kamalihi a game da siffofinsa na cika idan ka faɗi siffa Allah ta cika da batse wato hamattahu ka masa hamdu mun ba da labari kamar ka ce hamidun Madi. ka yabi Allah da sifar alhamdu sannan ka yabe shi da sifar Allah majidu sannan ka ce masa karimun ka ce masa azizun ka ce masa kabirun muta'alin azimun duk waɗannan tukbiru anillahi ta'ala tahmaduhu kana yabansa kenan annaka tukhbiru an sifati kamalihi dan kana bada labari game da siffofinsa na cika ma'a mahabbatihi tare da nuna ma Allah ta'ala ana son sa domin ana yaban wanda ake so kalla a larabci in kuna karanta adabi duk wannan da kaga mawaka suna yabon su to masoyansu shi yasa zaka ga sai kaga an ce qala fi mamduhi qala fi mamduhi ya faɗa a cikin wanda yake yaba akan hakkin wanda yake yaba wannan mamduhin nasa mahbubin sa ne masoyin sa ne baka yaban wanda baka so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi yaban Allah Allah subhanahu wata'ala shi kuma yaba annabi sama da yabo mai yawa sahabban annabi wasallam a cikin mutane ba wanda ya kai shi yaban annabi wasallam saboda me ba wanda ya kai su san sa annabi sallama shi ma yana yaban sa saboda san da yake musu Har ka'ida kenan mace tana yawan yaban mijinta saboda san shi mutum yana yaban matarsa namiji da yawa saboda yana santa kun gane ita ce ka'ida saboda ka mutumin da ya fi yaban Allah to alama ce ta cewa soyayyar Allah ta masa kane kane a cikin zuciyarsa domin ba zai iya shiru ba to shi ne alhamdu war bihi kuma wannan na nuna ka yadda da Allah ce kana son Allah kuma ka yadda da shi fala yakunu almuhibbu sakitu hamidan masoyi wanda bai shiru bai yabo ba a ɗaukar sa matsayin mai yabo yana so amma bai yabo ku kalli yadda masoya mawaƙa mawaka suke yaban da masoyansu mata kamanta ta da da rana su kamanta ta da wata su kamanta ta da barewa a wajen kyau da zirin halitta dirin halitta su kamanta ta da ɓauna a wajen katin katin ɗin idanuwa da sauran yin waɗannan suna yaban masoyansu mata da halaye masu kyau da kyawawan ɗabi'u duk haka saboda son da suke musu so daga san Allah subhanahu wata'ala yana tabbata ta hanyar yabansa yawan yaban Allah subhanahu ta'ala alama ce ta me ta san Allah subhanahu ta'ala ku duba wannan ka'ida fala yakunu almuhibbu sakitu hamidan mutumin da yace yana san Allah amma kuma ya shiru bai yaban Allah to ba dauka shi a matsayi ya shiru bai ce komai ba ba ka ce mishi hamidi ba yabo a tare da shi walal musanni sannan ba ka kiran kuma mutumin da ke yabo bila mahabbatin hamidan yana yabo da baki amma kuɗi yake so ya sama wa idza mu'un madahamra'an linawalihi wa atala fihi faqad arada hida'a duk wanda kaga ya zaina ta yabanka kuɗin ka yake nema to wallahi zambo yake so ya maka in kuɗin suka kare zagin ka zai fara yi shine faqad arada hida'a kuwai shine fasara baitin yana ta yabanka kana bashi yana kai banka kana bashi saboda yaban da kake bashin da kake yana wani wa atala fihi kuma ya tsawaita fakat arada hida'ahu to so yake kudin su kare ya fara maka zambo eh zambon ka zai fara to zo da ka koda kana yabo amma a zuci ba da gaske kake yi ba irin yaban da mutanabbiyar qaima sai daula ko ya makafu malaman adabi suka ce akwai alamomi da ke nuna mutanabbi ba soyayya Allah da ma'aikinsa yake ma yake ma yake makafur ba ko kuma eh, abin nan eh, saifu daula saboda a cikin baitotan sai ka ji kuma akwai nau'i na zame da zagi sannan ba za a fi kwanaki biyu ba sai kuma ya mishi waƙar zambo shi ya yabe shi da wata ƙasida doguwa baiti saba'in yau to gobe kuma kawai sai ta juya mishi sai kuma ya zarge ya mai zambo da tun da kila su ma ba za su fi talatin da biyar ba sai ya gudu sai ya koma wajen kafu shi ma kafur can ya je ya bi kafur ya bi kafur in ya gama kwace ma kafur kuɗi sai ya kuma yi masa waƙar zambo sai ya gudu sai ya dawo ya shirya wata kasida ta neman afuwa a wajen saifu daula ya sake dawo. haka ya rika yi tsakaninsu guda biyu yana gwara kansu su biyu saifu daula da kafu <laughs> to kaga almusanni me yabo da baki amma bila muhabbatin babu soyayya a zuciyarsa shi ma ba hamidi bane hatta tajtami lahu almahabbatu wassana'u har sai an hada soyayya da yabo soyayya a zuci da gaske ake yi sannan kuma yaban baki to wannan sune za a kira shi alhamdu kun ji tarifin alhamdu alhamdulillah da kake fasa ka ce godiya ta tabbata ga Allah har ga malamin qayyim ya ce maka kuskure ashe ba godiya bace in an ce alhamdu shine as-sana'u ma'al mahabbati ijtinabu ijtima'u as-sana'i ma'al mahabbati as-sana'u bil lisan wal mahabbatu bil qalb soyayya a zuci yabo kuma a baki in suka haɗu to sai su haɗu sai a bada abin da ake cewa alhamdu mun gane fa in karrara al-mahamida shay'an ba'da shay'i kana sana'an idan mutum ya ta maimaita yabo ya ta maimaita yabo abu bayan abu kana sana'a to shi ake cin sana'i ai dama sana'i na nuna kamai da abu kamai mai ta abu biyu kayi kayi kayi shine sana'i ai eh ka gani shi yasa in zaka ce kayi abu so bi suka ce sannaitu ko wa sannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin al-muhda ila an-nas mursala wa itratihi thumma as-sahabati thumma man talahum ala al-ihsan bil sai kuma yace wa sallastu anna alhamdulillahi da'iman wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamu al-ala to da zaka ci gaba wa rabba'atuma sannan wa khammastu sannan wa saddastu sannan wa sabba'tu sannan wa sammantu sannan wa tas'attu sannan wa ashartu duk su ne mun gane to sana'i kenan ka yi ka maimaita fa in kana al-madhu bi sifatil jalali idan yaban da aka ma ya kasance da sufofi ne na cikarsa wal azamati da girmansa wal kibriya ida isassa wal mulki da mulki kana majda to sai kuma a kira shi da majdu dan Allah ku duba wannan ilimi wai waɗannan kalmomin guda uku sune fa ake son a nuna maka me bambanci tsakanin hamdun da sana'un da majdu to kaji so daga lokacin da kai ba Allah da siffofin na azama da kibriya da jalali da mulki to shine ake ce mishi majdu shi yasa annabi sallama a salati sai ya hada ma Allah sufofin majid da hamid اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك يا رب حميد مجيد إنك ضمير كاف نقوم زوا جوا اللهم فقود كبود اللهم صلي أي يا الله صلي على محمد ko ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine bayan duk ka gama shi kuma sai ka ce ma Allah innaka hamidun majid kun ga majidu da me da hamdu wa qaddama Allah ta'ala li 'abdihi al-anwa' ath-thalathata al-anwa' ath-thalathata fi awwal al-Fatiha ukun nan ci daya Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ma bawansa duka uku da hamdun da sana'un da majidun a cikin me a cikin suratul fatiha ce fa idza qala al-abdu idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talakai, qala Allah ta'ala hamadani abdi bawa na ya yabe in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya amsa sai ya ce hamadani rabbi hamadani abdi afwan astaghfirullah hamadani abdi bawa na ya yaba wa idza qala ar-rahmanir rahim rahim idan bawa yace ar-rahmani Allah shine mai rahama ar-rahimi kuma mai rahimiyya qala asna alayya abdi bawa na ya sake yabona kunga ga sana'i wa idza qala idan bawa ya sake cewa maliki ko maliki yawmiddin qala majjadani abdi bawa na ya ƙara girmama ni kaga maliki dama ya ce me fa in kana al madhu bi sifati al jalali wal azamati wal kibriya wal mulki kana madda to ka ce maliki ka ce maliki can ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ذكرت الله سبحانه وتعالى باسمه الله الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي إن الرحمن الرحيم kaga ar-rahma ka yadda da ka yadda da Allah subhanahu wata'ala kana son shi shi yasa kace yana da rahama domin daga cin abin da yasa da ke son babansa akwai rahama daga cin asbabu al asbab al-jalibatu lil mahabbati akwai min akwai ar-rahma duk wanda ya ji tausayin ka dole ka so shi shi yasa akwai mamaki kaga mutum an kyautata masa an tausaya masa shi kuma yana isa'a yana sakawa da mummuna ɗabi'a ta lalace ya tashi daga asalin ɗan adam asalin ɗan adam yajzi al-ihsana bil ihsan yana saka kyautatawa da kyautatawa mun gane to kun ga gaba kuma sai ce maliki yawmiddin ko maliki kaga nan mudi Allah subhanahu wataala bi sifati bi sifatil mulki da sifar mulki to shine majnun mun gane bambancin su as-sadisatu was-sab'un nan ya gama wani bayani kan nau'i na nau'i na farko ne da ya kasa shi gida biyu akwai az-zikrul insha'i akwai az-zikru al-khabari az-zikrul insha'i ya kasa shi gida biyu shi kuma az-zikrul khabari yace uku ne akwai san akwai hamdun akwai sana'un akwai majdu mun gane duk wannan a ina suke a nau'in farko na zikiri to sai annau sai na bi shi kuma min az-zikr shine as-sadisatu was-sab'un fa'ida ta 67 nau'i na biyu min az daga cikin zikir zikru amrihi wa nahyihi wa ahkamihi ka ambatan umarnin Allah ka ambatan alhanin Allah ka rike ambatan hukunce hukuncensa wa huwa aidan naw'ani shi ma kuma ya kasu gida biyu <laughs> mun gane shi ma ya kasu gida biyu ahaduhuma na farkon su zikruhu zalika ikhbaran anhu ambatan Allah da wannan ikhbaran anhu kana mai bada labari kana mai riwaya daga Allah bi annahu amara bi kaza cewa Allah ya bada umarnin kaza Wani naha an kaza Allah ya hana kaza wa habba kaza Allah yana son kaza wa sakhita kaza kuma Allah yana fushi da in an yi kaza wa ya kaza sannan ya yarda da aikata abu kaza kaga wa'azi ce nau'in farko ce ka riƙa wa'azi kana tunatar da mutane al'amru da annahyu Allah ya ce kaza hatta fatawa in an maka ka da hukunci ka ce yayi Allah ya ce kaza hukuncin kaza wajibi ne zikiri kai to ya za a wani ya zo ya kuntata zikiri ya ce kawai la ilaha illallah da istighfar su kadai ne zikiri so daga da wani ya ce kuma istighfar da la ilaha illallah nasa ba na daidai yake yi ba kuma an ce ya gyara sai ta ai ba a kaunar la ilaha ba a kaunar zikiri makiya zikiri wannan zalunci duka waɗannan abubuwan da malam yake kawo mana Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa rahama ba da munan kaiki ba kowanne jiyar da yake gina mana su akan ilimi ba wani abin da yake kawo kawai shike na a wuce ba da dalili daga zikiri ya wuce yadda wasu suke ɗaukarsa kuskure ne babba a ce an ɗauki zikiri an bashi wata dunkulalliyar wata kuntatacciyar ma'ana eh, ya wasi'a الذكر واسع كيف يضيق ذكر yana da yalwa ya za a wannan shine nau'in farko a cikin nau'i na biyu shi yasa na ce muku tun asali da mali ya ce mana qismu الذكر qisman domin alƙismu ausa'u min nau'i alƙismu jinsu shi kuwa nau'u sinfun haka manatiqa suka ce in kuma ba ka zan ka je manatika ka ce masu tarihi ko sallallahu alaihi wa sallam wa ala nabiyina muhammad